الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتم أولا للتابنا الجامع الترمذي وسنن الترمذي نا الإمام أبو عيسى محمد ابن isa a turmuzi rahimahullahu ta'ala mun yi karatu suka ashirin da nawa mufti karatu suka ashirin da nawa da uku yau shi da karatu na ashirin da hudu haka ne to shi da karatu na ashirin da hudu muna kwanan wata nawa ne sha nawa sha takwas sha tara daren sha tara daren laraba daren sha tara ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida sannan kuma na arabiya ba daren sha na eh sha na daren sha hudu ga watan rakam hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da nawa kenan talatin da bakwai Ah, za mu tashi a hadisi na ɗari hudu da saba'in da takwas babi na ɗari uku da arba'in da bakwai imamu turmuzi ya ce da saba'in da takwas ko? ɗari hudu a babi na ɗari uku da arba'in da bakwai hadisi na ɗari hudu da saba'in da takwas Na da bakwai haddasa na ziyad to babu ma ja fi salati inda zawali ko eh to na da takwas ne babin bayanin da ya zo game da yin sallah yayin da rana ta yi zawali na abu Musa محمد بن musalla. قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب لك عبد الله بن سائب صحابي ne amma hadisin sa guda ɗaya ne wanda ya zo a cikin wannan a cikin wanda turmuzi ya kawo sahabi ne shi babansa ma sahabi ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana salloli raka'o'i guda hudu ba'da an tazula shamsu bayan rana ta yi zawali qabla dhuhr kafin me kafin idan rana ta yi zawali kafin azhar annabi yana nafila raka hudu tura na mun fara magana nan ko yawwa manzo Allah yana nafila raka'o'i guda hudu kafin rana ta yi zawali sai ya ce e, wa sai annabi ya ce inna halalle ita sa'atun lokaci ne lalle ita lokaci ne tuftahu fiha abwabus samai ake bude kofofin sama a cikinta <coughs> lokuta ne da ake bude kofofin sama wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih kuma ina son aiki na kwarai ya hau mun aiki na ya tafi wajen Allah wannan lokacin wannan yana daga cikin hadisan da suke nuna ah, ayyukan yana zuwa wajen Allah a sama wanda ayin Qur'ani shi ma yayi bayani ilaihi yas'adul kalimu tayyibi wa ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa an gane ku to idan muka dubi wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana salloli nafila raka'a hudu amma yace mai inda zawal ku ji wasu malamai suka ce in ba ku manta ba ranar mun yi manzo Allah kafin azhar yana rakawoyi guda guda hudu to wa'ancan a jerin gwanon sunanin rawati sha amma wannan hudu na nan ya bambanta da wancan hudun shi wannan hudun manzo Allah yana sai da yaushe rana yake zawali misali in rana yana zawali sha biyu da rabi sai sha biyu da rabi kawai sai wannan biyu. raka hudu ina mata an gane sannan kuwa in ya zo yin sallar azhar ko bi ko azhar yana wancan hudu da muka faɗa na ranar to wannan hudu din daban ma'ana annabi ya nuna idan dankar rana yana kan zawalin Allah yana bude kofar sa sai annabi ya raka hudu don ya shige kawai ina fata an gane baya cikin irgen sunanin rawati wannan kenan kuma ana kiranta wai sunnatul zawal nafilar gushewar rana sunnatul zawal nafilar gushewar rana haka ake mata lakabi wannan kira ana kiranta nafilar gushewar rana sunnatul zawal ah, kiramu bale Na. na ana kiran ta filar zawari an gane ko ana kiranta filar zawari mala yace qala yace wa fil babi ababin an aliyin wa abi ayyuba an samu hadisi daga aliyu da abu ayyuba abu ayyuba al-ansari waye dan san wani abu game da shi abu ayyuba al-ansari yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kaura daga makka ya zo madina ya sauka a gidansa to an samu hadisi daga abu ayyub al-ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace arba'un qabla dhuhri laysa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabu sama wannan ba cikin abuna na kana cikin sharha annabi yace wanda ya nafila raka'a hudu kafin azhar babu zaman tahiya babu sallama sai a karshe. to ana bude masa kofofin sama kawai kana yin su Allah zai wangale kofar sama ta ɗaya har ta bakwai in ta je za ta wuce ta bakwai don har gaban Allah saboda haka muribaci wannan sallar shi wani abu dawud da ya roto al'imam ibn mada duk sun kawo da shi da abu dawud a sunan qala abu isa imamu turmus ya ce hadithu abdullah bin sa'ib hadithun hasanun gharib wa qaru ya anin nabi annahu kana yusalli arba raka'atin ba'da zawal la yusallimu illa fi akhirihinna an wato daga annabi yana raka'o'i guda hudu bayan rana yayi zawali baya sallama sai a karshen su ina fata an gane to idan muka dubi barakallahu fikum idan muka dubi wannan hadisin annabi yana nafila rakawoyi guda hudu bayan zawali ko ba haka ba to abin da zai dan rikitar da ku aya shine akwai hadisin da yake to radul amal ila Allah bi yawm al-ithnain wal khamis aw kama qal ana kai ayyukan bayan sama litinin da alhamis to yaya za a ce idan rana ta yi zawali aiki yana zuwa ana buɗe kofar sama don karban aiki to sai amsar da za ka yi ka ba wa irin wannan shi ayyukanmu da ake kai wa Allah report ne kashi-kashi akwai na daily na kullum akwai kuma na per week mako-mako akwai na per month wata-wata sannan kuma akwai per shekara-shekara an gane ko sannan kuma sannan kuma idan ka zo ka karkasa su to sai ka ɗauka wannan da hadisi ya yi magana a nan shi ne na fade na kullum shi ba ba kowane aiki na yake zuwa ba mai yiwa tun da daidai wannan lokacin annabi ke na fila raka a hudu ɗin in rana ya zawali mai yiwa wannan lokacin sadaka kai ba zai shiga kofar nan ba ina mata an gane in istifari kai ba zai shiga ba mai yiwa sai wannan nafilar ne kenan wannan lokacin an saita don ita ne raka hudu daga rana ta yi zawali babu ma ja fi salati alhaja babu bayani yadda ya zo game da sallar alhaja mai bukata sallar mai bukata to me ake nufi da sallar mai bukata imamu turmuzi ya ka hadisi guda ɗaya zarifi a ciki حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر الصحمي حول السنة وحدثنا عبد الله بن منير أنا عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن فائد بن عبد ne amma yana daga cikin kanana sorry yana daga cikin kananan waɗanda suke cikin ɗabaka ta biyar ba sahabi ne yana cikin kananan waɗanda suke cikin ɗabaka ana cewa hadisinsa matruk ne an abdullah bin abi aufa qala qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci yace manzo Allah yace man kanin lahu ila Allah wanda yake da bukata a wajen Allah ka ba a rasa dan adam mai bukata wanda gwanda su malam Umar wa kawo kaga ya haddace Qur'ani babu wata bukata ko malam Umar akwai bukata ba ka yi magana ba eh, ka da bukatar ƙari to Allah ba mu rahamarsa da aljannarsa dukan eh ya eh, wajen Allah ko amma wajen na adam babu masha Allah <laughs> na'am yace manzo Allah ce wanda yake da bukata a wajen Allah ba wajen Allah kaɗai ba au ila ahadin min bani adam ko kana da bukata a wajen wani dan adam ko ba haka ba shugaban ƙasa ne shi gwamna ne shi ko ba haka ba wane ne shi fal ya tawadda yayi me yayi alwala wal yuhsinu alwudu'a ya kyautata me alwala thumma yusalli rak'atayn sana ya salla rak'o'i guda biyu thumma yusni ala Allah yana idarwa sai ya bi Allah shi Allah yana son yabo karka ce kawai ya Allah ba ni kaza ka ce ya eh, Allahumma malikal mulk tutil mulka man in baka iya larabci ba ya Allah mahalicin sammai ya Allah mahalicin kasai ya Allah mai saukar da ruwa ya Allah mai kaza mai kaza sai ka yi wa Allah yabo ba wanda yake son yabo kamar Allah idan yaba wa Allah kaga an samu alwala an samu nafila raka'a biyu kuma an samu yaba wa Allah sai na hudu har yanzu ba je bukatan ba wani salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawa annabi salati yawa ba shortcut kawai mutum zai bi ba yayi alwala yayi nafila raka'a biyu yayi bi Allah yayi wa annabi salati to yanzu ne za a sa abu thumma liyaqul sana yace la ilaha illa allahul halimul karim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين shi da ba wai sai ka kira bukatar ka bukatar ya shiga ba wai ya Allah ina auren wata sunan da kubuli ba sai ka faɗa ba duka ya shiga don wannan ya saita komai ya Allah gona na duk ya shiga shago na duk ya shiga ga yadda take la ilaha illallah wal halimul karim ba mota da gaskiya sai Allah mai haƙuri mai karimci subhanallahi rabbil arshil azim sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi mai girma shi Allah rabbul arshil azim malaman suka ce wannan al'arshin ne mai girma ko Allah ne mai girma sai aka ce dukkan su biyu ai kowanne yana da girma sai dai wanne ne hadisin take nufi wasu ka ce al'arshi ake nufi don kaga ai da yace rabbil arshil azim al'azim ya zo kusa da al'arshi azamir zamir udu ila aqrabil mazkur lamir yana koma zuwa ga wanda aka ambata kusa in kace ina zaune sai wani bawan Allah ya zo ɗauke da kwali babba sai zo wane ne babban bawan Allah ko kwalin kwalin don shi ya zo dab da babba rabbul arshil azim ra al arshil shine babba mai girma wannan kenan alhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin halittu ka ka fara budewa da godewa Allah godiya ya tabbata ga Allah ubangijin halittu amma wani zai ce to me yasa ka yi wannan shirfida to ka ce la ilaha illallah ka bude da la ilaha illallah don ka nuna wa Allah babu wanda za a roƙa ya biya bukata ce shi da kace kuma alhalimu Allah mai haƙuri ne kana nuna masa ba don Allah mai haƙuri ba ban kai in tsaya a gaban in roƙo ba sana kace alkarim Allah mai karinci ne mai kyauta shi ya sa ka zo don ya maka karinci sannan kace ubangijin al'arshi mai girma tunda al'arshinsa mai girma ne to shi kuma ya fi al'arshin sannan kuwa tunda shi abin kujerarsa ma mai girma ne to shi ya cancance biya bukatarka alhamdulillahi rabbil alamin godiya tabbata ga Allah ubangijin halittu as'aluka ya Allah ina roƙonka mujibati rahmatika wajibabbun rahamarka ko abin da za su wajibtar da rahamarka na'am as'aluka ina roƙonka mujibati rahmatika me ake nufi da mujibati rahmatika kenan asbabi asbab rahmatika ina roƙonka sabubban rahamarka abinda za su sa kai min rahama ina roƙonka su suna abinda za su wajibta min rahamarka wa azaima magfirati kuma ya Allah ina roƙonka azaim shi ma har yanzu eh, abuna abubuwan da za su karfafa min wa azaim abubuwan da za su karfafa min ga gafararka wal ghanima ya Allah ina roƙonka cin moriya min kulli birrin daga dukkan biyayya me ake ne ya Allah ka sa duk ayyukan biyayyarka in ci moriyar yin in ramadan ya zo ka bani daman in ci moriyar abin da suke cikin ramadan ka raba ni da kasala ka bani damar azumin da kiyamun laili da karatun qur'ani da aikata ayyuka alkhairi a ciki mana ya Allah ka sanya duk abin da za a yi in samu ganima ta ciki in za a tallafa marayu in samu taimako na ciki za a taimaka wanda suka musulunta in samu taimako na ciki za a gina masallaci in samu taimako na ciki za a taimaka asibitoci ne ni ma in samu taimako na ma'ana in ba da taimako na ciki ma'ana ka samu ka tsinci kanka a cikin masu taimaka addini wannan ba karamin muwafaka ba wannan kenan wasalamata ya Allah ina roƙonka amintuwa tsira min kulli ismi daga dukkan zunubi in tsira to malamin suka ce salama anan jama'a shine al'asama in zama ma'asumi daga dukkan sa eh, Wa wasalamata min kulli Allah ka kubutar da ni karbi kowane zunubi kenan kamar mai shi yana roƙon Allah ya zama mai ta zama ma'asumi to sai malamai suka ce to ma'asumi wasu malamai sun ce an bai halatta mutum ya roƙi Allah Allah ya sa ya zama ma'asumi don wannan matsayi ne na waye na annabawa an gane ko asama matsayi ne na annabawa sai suka ce to bai halatta mutum ya roƙi Allah a sama ba amma wannan hadisin kenan ya nuna ya me ya halatta sai dai hadisin kuma yana da matsala na inganci wasu malamai kuma suka ce a'a tabbas an sani eh, kubuta daga sabo wannan ya shafi annaba ne da mala'iku yadda ga annaba ba sa laifi mala'iku ma haka la ya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru yadda ga annaba Allah masumai ne to mala'ikun Allah ma masumai ne to amma aka ce me yasa kai dan adam har ma anan aka baka dama ka roki Allah ya kubutar da kai shi sai imamul iraki ya ce wannan ya nuna maka halaccin ka roƙi Allah ya kubutar da kai daga dukkan zunubai amma wannan roƙon ya halatta sai dai abin da ya fi ladabi kuna ji ka roƙi Allah kubuta ka ce ya Allah ka bani kiyayewa iya gurgudu daga sabo amma kar ka roƙi Allah ka zama asumi amma in ka roƙi Allah ka zama asumi ba wai kana nufin ka zama asumi ba ma'ana ya kare ka daga aikata sako din iya gurgudu in ka yi ma ya yafe maka su ya kubutar da kai daga shiga azaba ina fata an gane kamar abin da ake nunawa ba wai kuma ana nuna cewa ka roƙi Allah kar ka zanto mai zunubi ba ai ba wanda ba zai zunubi ba innakum tuqdi'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an ba wanda ba zai zunubi ba kowa a duniyar nan kowa yau a doron ƙasar nan tunda babu annabi a duniya yau ba to kowa da kasar da a duniyar nan bai zunubi ko limami ne a masallacin Ka'aba ko limami a masallacin Madina kowa mai sako ne don Allah ya faɗa a hadisul qudsi innakum tukhdi'una bil layli wan nahar kuna sabo dare da rana wa an aghfiru dhunuba jami'an Allah ya ce ko ina yafewa gaba daya har ma wani wuri ce ya kai da adin da zaka zo min da zunubi ya shiga fadin sama da ƙasa kawai sau ɗaya kace sun da ni kace astaghfirullah kana mi gafara ka la ataytuka bi ha maghfira bayan na shafe su zan zo maka da gafara ladan gafara gafara shi ma kamar fadin sama da kasa wannan kenan saboda haka kamar mutum yana nuna kenan rabbana la tu'akhizna bi dhunubina kenan eh mutu daga sabo ya Allah kada ka kama mu da mu. sannan sai kace la ta da ali zamban illa ghafarta ya Allah kada ka bar mun zunubi sai ka yafe mu wala hamman ko damuwa illa faranta ka yaye mu kaga hamman Tashi shi na inda buƙatar ka ya shiga ai duk buƙatar ka a duniya sunan sa wurin da mai damuwa ne misali don baka da kuɗi shi ne buƙatar ka rashin kuɗi damuwa ne ina fata an gane sannan kuma kaga in kana neman Allah ya kawo maka wadata rashin sa damuwa ne kaga kenan da kace ko ya Allah ka yaye mu damuwa to duk damuwa ne ya shiga aure ne menene duk ya shiga wala hajata ya Allah ko bukata ne hiya laka ridan idan ta damu wannan yardaje ne aurenka kana ga ya dace da ni wannan bukatar illa qadaita ka biya min ita mana ya arhamar rahimin ya majin kan masu jin kai قال أبو سعد حديث غريب وفي إسناده مقال فائد ابن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء أبو الورقاء babu ma ja fi salatul istikhara ba bayanin da yazo game da sallar istikhara ba wuce sai ce istihara ba wa Allah zabi حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة جابر بن عبد الله صحابينا هنا قيمة أو جاء النبي abin da ya sake da daraja a wajen annabi a gabansa aka kashe ubansa kuma take ce wayanda suka kashe shi na ya ce jawabin dan abdullahi an tafi yaƙi ne shikenan irin an rarrabu guruf guruf an zo ga wani lungu kwana ne kuma lungu ne yanda kaga irin wannan lungun wasu na iya eh, fitowa ta can ku za ku shigo tana sai ku yi kiliya to ashe musulmai ne ana wurin yaƙi da makamansu suke zuwa ta daman lungun za su yi kwana ga wasu musulman yan uwansu kuma ta hagu su ba za su go kwana su haɗu da ta dama ka musulmai da musulmai a duhun dare sai iblis ya canza murya sai ce ayyuhal muslimun aduwakum aduwakum ya ku musulmai makiyanku ne makiyanku ne makiyanku ne sai wa'annan da suke ta daman sai suka ɗauka musulmi dan uwansu ne yake ce musu fa makiya ne za su tauta wannan lungun su kuma na ɗaya ɓangaren su ma sun ɗauka musulmi ɗan uwansu ne ke ce musu maƙiyan ku za su ta wani lungu don ka san shaidan shaidan ne wa kulli ibadi ya qulu lati ya asan inna zagu bai bainahu shaidan kenan ko da fa shi kenan sai a zuwa maka ƙarya wani ya faɗi magana a kanka sai kun haɗu da shi ba mamaki ya wayi gari yana burok bai saki fuska ba sun ce ah, to kai da gaske ba yanzu ma da muka da ya haɗa mu to haka ɗaya da yake eh? to shi ne kenan wayan musulmai na gefe na sai suka shiga kawai kwanan da shirin fada wayan nan ma aka kawai sai suka fara sarar juna a duhun dare to ka san da da ubansa ko a duhu zai gane ubansa jabir yana eh, babansa yana ɗayan kalik ɗin ne shi kuma yana ɗayan kalik ɗin ko baban ma musulmi ne abdullahi jabir yana ce musu abi abi abi babana ne babana ne kafin su gane sun yi gundo gundo da mutum amma da ya shige ya san kuskure ne da gangan ba za su yi ba take a wurin sai ce ghafara Allahu lakum Allah ya ke. ko ba karamin shakuwa da son uban yake ba don har ya mutu yana tuna baban shi amma sorry wannan kisa da na kawo muku na manta na Huzaifa dan Yaman eh Huzaifa dan Yaman baban sa Yaman an gane ko <laughs> baban sa Yaman to shi Huzaifa tun daga nan annabi fara garin darajar amma Jabir dan Abdullahi baban sa yayi shahada a yakin Uhud da babansa da kawunsa aka kashe a wurin sai annabi ya ce hada da baban da kawun a kabari daya don har matar ta gawar, kin za ta tafi da su eh, ma'ana mahaifiyar jabir ta ɗauki gawan baban jabir abdullahi da kuma gawan dan uwanta kawun jabir kenan ta sa kan dabba za ta zo da su madina ta eh, za ta zo da su eh, madina ta binne su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shela duk wanda aka shi a filin daga na musulunci a inda ya mutu ake binne shi ne sai aka tona rami to da annabi ce in akwai wadatar da aka tona rami sai aka hada jabir da baban da kawun nasa baban jabir kai abdullahi da kawun nasa kamar daya jabir ya ce zuciyarsa bai masa daɗi ba daga baya ya zo ya samu lokaci ya zo ya raba kabarin har ma da ya ga baban kamar yau aka sari baban ga daidan kunnen sa masa sara ga jini yana fita kamar yau aka yi mishi sannan kuma bayan shekaru arba'in da abu sai aka yi ambaliyar ruwa aka yi ambaliyar ruwa a wurin don da wurin kwari-kwari ne sai tone ki da yawa da aka ɗebi gawarki aka sake canza musu wuri kuma still kamar a ranar aka kai su shi yasa yanzu idan ka je inda makabartan Uhud yake in ka je ziyara a makabartan Uhud din to inda makabartar yake yanzu to ba inda asalin kabarin yake ba eh ba asalin da kabarin yake ba za ga asalin da kabarin yake yana yamma da wurin an gane ko a inda aka yi yakin yana yamma amma sai aka zo aka canza wurin don wurin a lokacin yana yawan ambaliyar ruwa sai aka tone kin gaba ɗaya aka ɗan yi eh, gabas da su sai aka binne to sai aka zagaye wurin da waya in ka je zaga ayin sign board ga abu ne dace ka yi in ka zo ga abubuwan da ko in kai bidi a ce to amma yanzu gawar kin a wurin suke amma asali tun da ba a naka yakin ba kawai transferin aka zo aka yi daga baya to jabi dan abdullahi ce kana rasulullahi yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha annabi yana koyar da mu istikhara a cikin al'amura gaba daya kama yu'allimuna surata min al-qur'an kamar yadda yake koyar da mu sura a cikin al-qur'an wannan me yake nuna maka abin da yake nuna maka ashe ya dace malamai ko limamu masalatai juma'a su dage wajen karantar da mamu addu'a istikhara don kaji Jabir yace yadda annabi yake koyar da mu Qur'ani don annabi yana koyar da su Qur'ani yana fada suna karba to haka annabi yake koya musu istikhara annabi yace ku ja Allahumma inni astakhiruka bi ilmika sai su ja Allahumma inni haka annabi yake koya musu don istikhara yana da muhimmanci wani zaka yanzu a rayuwarsa bai saba istikhara wani ko yayi amma bai fi sau goma to ko ba wannan hadisi yace ko manka ana so ka yi istikhara za ka yi aure ka yi istikhara za ka yi saki ka yi istikhara <laughs> ka hawa da sauka duka istikhara za ka nemi kuɗi ka yi istikhara za ka fara kashewa ka yi istikhara za ka yi adace ka yi istikhara ka kwasa maka yi istikhara annabi yana koyar da mu istikhara shi yasa da mutane za su yi istikhara ba wanda zai nadama a rayuwa ba wanda zai bulaguro dan shekwa shi ba. istikhara a cikin al'amura kulli ha kunji a cikin al'amura kulli ha gaba ɗayanta karka ce a zai bulaguro nan da ganga sai na istikhara ne zai bulaguro nan a kowane al'amari kai istikhara? mutum baya iya tashiwa daga Lagos ne sai ya zo tsara kilomita ɗaya shiga garin su ya hatsari ya mutu <laughs> ko ba gaba saboda haka annabi yana koyar da mu istikhara cikin al'amura gaba ɗaya yadda yake koyi kamar alimu na surata min alquran kamar yadda yake karanta da mu sura a cikin alqur'ani Ya annabi na cewa idza hamma a bil amri idan ɗayan ku yayi niyyar aikata wata al'amari idza hamma a bil amri idan ɗayan ku ya yi niyyar aikata wata al'amari falyarka rak'atayn min ghairi al fariida yayi a biyu banda farilla kuna ji mun ji yanzu istikhara a komai ake yi amma komai din nan fa ba komai na duka ba duk abin da alherin sa ya bayyana ba a masa istihara sai a bari sai a yi duk abin da sharrin sa ya bayyana shi ma ba a masa istihara sai a bari ah, yanzu mutum eh, ya zo ana kallon ya ga an yi balangon nama alade sai ce bari in istihara in gani ai shi sharrin sa ya bayyana haramun ne ba zai ci ba aka kawo ka kwalban giya sai ta bari yin sihara in gani ba zai sha ba to ya ba zai yi sihara ba ko ba gaba sannan ko kuma misali ka ɗauki kuma ɗaya ɓangare biyu kirista ne zai musulunta ta ji aha sai ka yi sihara ai musulunci alherinsa a fili a zahar ya yi ya ce bari yin sihara ai alherinsa ya bayyana sai ina fara da kayan al'ummomi ne na kitabun hukuta ko kuma an ce an ga wata da ramadan ya ce bari yin sihara a'a wani wani sai da shahida kuma shara. kenan ba a sihara ga abin da alherin sai bayyana shi yin sa kawai ake yi ba a sihara ga abin da sharin sai bayyana shi barin sa kawai ake yi ina fata an gane wannan kenan ana sihara ne ga abin da a boye yake me yiwa ya zama alkhairi me yiwa ya zama sharri to ko da karami ne ko da babba ne to sai a yi masa an gane ko ko da karami ko da babba sai a yi istihara an gane ko misali kana da hawan jini sai aka ce karka sha gishiri ka ce bari in yi istihara sha gishiri kai ya zama maka sharri a yanzu shine na abu saboda haka ba a istikhara lima bana khairuhu aw bana sharruhu ba istihara ga abun alherin sai bayyana ko sharrin sai bayyana ma bana khairuhu yaf'al wa ma bana sharruhu yatruk wa ma khafiya yastakhir abin alherin sai bayyana sai yi abin da sharrin sai bayyana sai bari an gane ko zaka zaka aure mace ko ba ga ka tambaya duk an gaya maka ba ta da tarbiyya ba ta da addini ba ta ba ta damu da sallah ba to wani ai sharrin sai ya bayyana zaka je kana istihara ne sai wani sai an gaya masa kaza kaza sai ce bari istihara to ai wannan ba ta kai istihara ba ai wannan a zahiri take ai yawwa saboda haka eh, na yi wannan tsarin bayani karka ji an ce fil umuri kulli hadin ka ɗauka wannan a'a sannan kuma hadin ko da fil umuri kulli hadin mai kima yanzu za ka sayi reza ba sai ka istihara ba za ka yi sabulu ba za ka sayi sabulu ƙananan abubuwa amma duk abin da zai iya zama alkhairi zai iya zama shari kuma zai iya kama ga matsala a rayuwarka to wannan dole kai masa istihara kuma istihara fa na aure wani sai ya dade yana yi kafin ya istihara to sai da ya shiga ranka ai kana ganin ta din kafin ka yi magana sai ka dinga istihara an gane ko in babu alheri kana zuwa kana cewa kana son ta sai a ce sai ta gama makaranta <laughs> to kai an baka result naka shi ke na kaga an gaya maka matsayinka ko ka zo kana tabawa sai aka ce to kai ba namu ba ne to kaga ka fara samun zuwa amma wani ba za ka zai istihara ko ya rika samun cika a auren kuma ya cika gaba da yaƙi a ciki <laughs> ya yi shekara goma shekara sha biyar eh, to kaga wani bai aiki da istihara ba mala da muka kace eh. na'am eh na ko wata yarsa eh to ga wannan ya yayi kyawai <laughs> to kaga <laughs> to kaga wannan istihara ya zama maka lauya yanzu za mu sake ce maka kai mace ajiya ba a shekara yin guri ba mu sani ba <laughs> <laughs> to kaga haka yake to ta istihara yana da amfani jama'a Allah sa albarka na'am sai ci gaba da cewa annabi yace idan amma dukan bil amri idan ɗayan ku yayin gurin al'amari faliyar ka rak'ate ne yayi nafila raka'a bi min ghairil farida banda na farilla kafin gwanda da annabi ya karin bayani na to wani zai ce to ni ina da istihara amma zan yi sallar asubahi sallar raka'a biyu ne to kaji an ce min ghairil farida Eh, banda sallan farilla ka ka sallah musamman shi yasa malamai suka ce istikhara yana cikin zawatul asbab in ka ji an ce maka sallah zawatul asbab shi mai matsayi ne ko da yaushe duniyar sai na aiki ana iya yin sallar istihara da safi ana iya yi da rana ana iya yi da yamma ana iya yi da farkon dare tsakar dare karshen dare Lokacin da aka ana sallar lafiya, misali lokacin da rana yake kan fita zaka yi kai istihara rana yana tsakiya za ka yi istikhara rana ya yi ja zai faɗi shi istikhara an ba ka kowane lokaci kuma abin da ya sa musulunci ya yi haka domin ko da yaushe bukata zai iya kama ka ko lamarin babu abuna ko da yanzu misali kawai kana kasuwa sai aka maka waya ana neman ka a Kano a ana neman ka a ina kawai shi kenan sai a kasuwan kawai sai kai alwala kawai ka shiga eh, ka samu wurin sallah kawai ka yi nafila da biyu ka yi istihara shi kenan raka'a biyu ne ba yawa fil umuri kulliha sai sa akwai malami da ya wallafa littafi sunan littafi ma istikhara har na taba kudu ba ma annan masallaci aka istikhara kawai sai ka yi kai jami'in tsaro ne kai kaza ne shikenan an ce za a tura ka gari kaza za a tura ka wuri kaza aiki kaza wuri kaza shikenan take kana da alwala sallan baka da alwala yasa ka sara sai ka yi tamama kai nafila raka biyu kai ba shikenan ba fil umuri kulliha to wallahi zaka idan mutum ya dauki wannan tsari na istihara zai nasara ka bita takardunka na makarantar ka zaka je neman aiki sai kai istihara ka to shi da kenan ga yadda yadda ake istihara sun ya yaqul shi din zaka yi nafila raka biyu ne sai ka kammala sai ka kammala kaf sai ka daga hannu sai ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ishati ko kuma ce wa aqibati amri ko kuma ce fi ajili wa ajili fa yasirhu li thumma barik wa dini wa wa amri او قال في اجل أمر واجل فصرف عني لي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم به الحسن المسلم لا تصاب baka haddace ba sai ka to shi kaka dan kana karanta baka iya da lara baka iya rubutun arabiya ba a rubuta maka da boko an gane ko ka bi a karanta da kai sai kai baka iya ba to ya gagara sai kai da yarenka ka karanta shi a fassare Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina neman zabin ka cikin iliminka ina neman zabin ka cikin iliminka me kake nuna Allah na aje ilimi na ya Allah na aje kwali na na secondary na aje na NCE na aje na diploma degree ko ba ka ba master PhD professor ne wane ne professor ne wane ne in annabi ma na aje ilimi na na annabta gefe astakhiruka bi ilmika ina neman zabi cikin iliminka ba ilimi na ba don ka sani in ka kwatanta iliminka da ilimin Allah naka bai kai cokali ba don wani zai zo yana yana tunƙaho da kwali amma babu yadda na sha dariya akwai kwamiti da aka kafa na bincike abin na yan shi'a da sojojin nan to wani profeso ne guda wanda ya yana kare shi an zo ana masa tambayar da ya kasa amsa bambancin shi da suna ma ya kasa ake ta masa siya yau a duniyar ah, social network kai profeso guda don gaskiya lamarin yana kyau akwai manya-manyan malaman suna kuma akwai ah, yan ɗari da yawa suna ba da report mai kyau a kan barnar da shi a suke a ƙasar nan kuma masha Allahu sojoji ma suna jin daɗi yadda ake ba da report eh, akwai dai wanda so zo su kare shi'ar amma duka wata baiwar Allah da ta tashi ta yi magana kamar ka yi hawaye yan shi'a irin dan eh, uwanta ne ya taso daga tafiya yana zuwa yan shi'a irin suna muzaharan sunna sun tare kwalta da ya zo ya tsaya ya zo ya ga wani mota an bari ya wuce shi ma sai ya shiga to a takaice ba da shi da motar shi yan shiyan suka kona shi sun dade suna ta'addanci a Najeriya ba kawai kyale su akai sun dade suna ta'addanci don da farko suka fara kai duka menene ya fita yana gudu ya shiga wani gida yan gidan suka kulle yan shi suka ce ko bude gidan ko mu kona gidan aka bude aka sake shiga ana dukan ke zai sake shiga motar suka bulbula fetur suka kona shi da motar sun dade suna iskanci a kasan nan har wai wani zaga yana yana tausayin su ai abin da tokar gura ta yi bai musu komai ba dan shi anai zaka ji tausayin sa mai zagin sabon mai cin mutuncin jama'a don a wuraren da bamu da su ne kaje can kaji masallatayya sun kwace masallaci kaza sun kashe wale sun yi kaza sun je sun zagaye gari kaza wanda bai fi shekara talatin suna wannan ta'asa dan shi sai ba ka kashi ba kai zaka yi garan shi ba ba inda za ka yi shi eh eh na'am haka ka gani ka gani eh. ka gani ka gani saboda haka suna da mugun nufi Allah insha Allah da karshen su ya zo a Najeriya insha Allah a gare na ba za su fara ba eh, ba za su fara ba <laughs> to insha Allah hukumance ma za a haramta da ita a kasar gaba daya wannan kin to shi ne kenan kaga ya Allah ina neman eh, astakhiruka bi ilmika ina neman zabi cikin me cikin iliminka wa astaqdiruka bi qudratika ina neman iko cikin ikonka wa as'aluka min fadlikal azim ya Allah ina roƙonka daga falalarka mai girma daga kyautarka mai girma na'am sai yake cewa fa innaka taqdiru wala aqdir don kana da kai kake da iko banda iko wa ta'lam wala alam kana da sani banda sani wa anta allamul ghuyub ya Allah kai masanin gaibi karka ce ya Allah ka san ni ma ina da sani amma sai dai naka yafi a a'a kai delete na sani ka na wa ta'lam wala alam ya Allah kai ka sani ne ban sani ba don Allah ce asa an takrahu shay'an wa khairu lakum asa an tuhibbu shay'an wa sharru lakum wallahi ya'lamu wa antum la ta'lamun kana iya kin abu ya zama alkhairi kana iya son sa ya zama sharri Allah ne ya sani ko ba ku sani wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibi Allahumma ya ubangiji in kunta ta'lam in kunta nafa ba wai ya Allah in ka sani ba ya Allah in ka san wani alamar alheri ne in ko ba ka sani ba a a'a ba ka ake nufi ba Allahu ya ubangiji in da ta'lamu anna hadha al-amra khairan kai dai ka san wannan al'amarin kai dai ka san sa in kana khairan li amma in alheri ne gare ni <laughs> amma sani kam ka sani <laughs> yawwa don wani kayan bai gane ba zai ya Allah in ka san wannan al'amarin alheri ne gare ni ka kaddara min shi to in kenan in ka sani kenan yana da shakka kenan bai wa ya sani bai wa bai sani da wani zai cewa da Allah in ka sani da wani yake ka gaya mu wana kenan <laughs> eh. yawwa kamar ya bawa Allah wani command yawwa saboda haka Allahumma kunta ta'lamu hadha al-amr Allah ya na san ka san wannan al'amarin alheri ne gare ni ko shari ka sani amma in alheri ne gare ni ya Allah ina miƙa kokon barana faqdirhu li ka kaddara min shi an gane ko eh, fi dini kai alheri ne gare ni addini na wa ma'ishati da rayuwata wa akibata amri da karshen al'amari na aw qala ko kuma ce fi ajili amri wa ajilihi wannan wurin ruwaya ya zo ko fi dini wa ma'ishati wa akibata amri daya ko kuma ajili amri wa ajili a biyu din in ka ɗauki ɗaya ba ce ka ɗauka duka biyu ko ka ɗauki na farko ko ka ɗauki na biyu to akwai ruwaya da ya zo da lafazi na uku eh wanda ya zo da lafazi na uku shi da fi dunyaya wa akhirati shi yasa wasu malamai suka ce an fi so in za ka yi istikhara ka maimaita addu'ar sau uku na farko sai ka ɗauki lafazi ɗaya na biyu ka ɗauki lafazi na biyu na uku sai ka ɗauki lafazi na uku ina fata an gane amma magana raji in ka ɗauki ɗaya yayi ya Allah in wannan al'amarin alkhairi ne ga rayuwata da addini na da makomar al'amari na ko ko fi ajili amri a gaggawa al'amari na na yanzu wa ajilihi da karshen al'amari na na lahira bai sirhu ne ya Allah ka sauka kamun wannan abun ka in dace ka in samu kuma barik ne biyu, sannan ka sanya ma albarka ciki ka san Allah ya baka daban ya sanya maka albarka ciki shi ma me daban don za ka yi ka roƙi Allah ya baka matsayi ko in ka ci kuma talakawan ka su ka kamar yadda wani sanata ya zo bauchi na bauchi ya sha ruwan duwatsu da kire ya sha a a misaune ko ina ne mazaɓarsa don me don yana kawo buhari ta falanda don <laughs> kaga wani Allah bai sanya masa albarka cikin lamarin ba don da Allah ya sanya masa albarka cikin lamarin da yayi abu da talakawa eh, wa'anda ya wakilta suke so shi da kenan kaga anan yace ya Allah in ka bani abun ka sanya min albarka ci shi yasa sai ga wani Allah ya ba su arziki amma ba albarka ba abincin kirki yake ci ba sai ga ba mamaki me eh, da wanda wanda yake masa dako ya fisa morewa an gane ko ba abincin kirki ba ba abin nan ba jinya ya fi talatin a jikinsa ba neman magani. to shi da kenan kaga albarka da ban samu abin da yanzu sau nawa za ka an zo aikin addini ka ga wani mai kuɗi ne bai yi ba ko ba haka ba sai ka zo ka ga wani wanda bai kai kwatansa ba yayi bai kai kwatansa ba yayi yanzu ko nan unguwar bakin tana fa wani masallacin malam garba wannan eh, almajirai din nan yana yamma da kan hanya wani ne mai sayar da kemis a bakin kasuwa ba wai ma za ka ce abu na ba shi kadai kawai ya ware kuɗi ya gine shi to yanzu a unguwar nan ma kuma da suka fisa kuɗin da yawa me yake nuna albarka daban yawan dukiya daban ya zai ba karamin lada ya samu ba masallaci ne na ƙasa ya gina ta na bulo ya mata rufi mai kyau kuma ya gina wa mai shi kuma tsangaya na bulo mai kyau to ga wani abu ne mai kyau to muna addu'a kuma wata rana sai ya kai malami kuma hajji ko eh Allah sa albarka to ala ayi hal to kun ga albarkar dukiya daban yawan sa kuma daban to shi da kenan karo ga Allah ya baka dukiyar kuma ya sanya maka ko haihu wannan albarka ake so wani zai iya haifan yara ashirin sai ga wani mai ɗa ɗaya abin da ɗan na yake masa wani ta ashirin na dubba su masa ko ba gaba sannan ko komai albarka ake duba ba yawa ba yanzu ka duba a cikin dabbobi mamal wanda suka fi yawan haihuwa alade ne da kare yanzu da aladu da karnuka yanzu sai su haifi goma ashirin kuma lokacin ka dan kuma su sake daukar ciki ko ba ka ba to ina kaga ana daukar trailer tirelan a aladu da karnuka kowane sati ana ko da ganin kamdalan za za ka ce wai kowane sati a tirela biyar shida za su tashi amma dubi saniya man ko ba ka ba sai ta aifu in ta dage ta fi yan biyu <laughs> in ba ka ba ɗaya sai an ja tsawon lokaci da zo ta sake aifuwa amma ko kullum trailer su ake diba daga kudu arewa ana kudu da su ko da yaushe ba trailer trailer ake dibawa ka je kasuwar dawa nau ka gani ka je ka za ka gani trailer trailer ga na wuraren ya koki ya cinye wurin mu na menene amma har yanzu ka rasa sai na ake samun dabbobin ka ga dai ana ta ana ta kudu da su kuma in ka je kwata mu da awaki da shanunan duk su ake yankawa ko ba haka ba amma ga sunan ba sa karewa amma ga sunan da karnuka da aladu din nan ba su ake yankawa a kwata ba ba su kai ba su da matsayin da za a abu nan ta maga shi na sai gan su babu yawa yanzu za zaka yawo ko ne layi a garin nan ka shiga zaka awaki zaka tumaki ina ka kare da aladu to kaga su suna da yawa amma babu albarka shi yasa ba a ganin su <laughs> kaga masu yawa masu albarka ka dubi layi mana in yazo zai dan karamin rago aka dubu sha har za kun kwarfe tiket din ka ko ba ka bane amma da ranar layin da tsari zaka zo tike zaka sake samun burbuɗi zaka ga bayan layin da zaka ga ga wasu raguna da ba su samu shiga ba ga sunan kuma kamar ba za su kai shekara mai zuwa ba kamar kafin shekara mai zuwa za su zama kiwaye ga albarka ake duba albarka ake duba shi da kenan shi da kenan ya Allah ka bani abin kuma ka sanya albarka shi yasa amfani istihara in abun alheri ne Allah zai sauƙaƙe maka nasara ko zai sanya maka albarka kuma za ka samu ci gaba a ciki wa in kunta ta'lamu eh, sana ko fa yasirhu li ka sauƙaƙa mun samu sama bare lifi wa in kunta ta'lamu ya Allah in ka sani anna hadha al-amra sharrun li al-amra na sharri ne gare ni fi dini wa ma'ishati wa aqibati amri ya Allah in sharri ne aw qala fi ajli amri wa ajlihi fasrifu alayka kawar da shi daga gare ni wasrif ni anhu ka kawar da ni daga gare shi ya Allah in naga abun ma mu yi sabani kawai eh kaga in mace ne sai Allah ya fitar da son ka a ranta, ya fitar da na ya sake muku aka san haka kai Allah ya raba ka da abun karka samu waqdur li alkhair ya Allah ka kaddara mun alkhairi haisu kana duk inda suke ka ardi ne bi sanan kai yardar mun da wannan alkhair Allah sai ya ce wai sami hajatu amma fa a cikin a cikin istiharan ana ambaton sunan bukata eh kamar in ka ce ya Allah ina neman zabi cikin zabin ka ina neman iko cikin ikon ka don kana da sani ban da sani kana da iko ban da iko kai ne masanin gaibi ya Allah wannan al'amari da na sa a gaba na sana'ar kwari daga kira sana'ar na sana'ar gyaran waya daga kira sana'ar <laughs> ko ba gaba eh in ma aure ne har matar sai ka kira ya Allah in aure na da DJ ka gira sunanta ko ba gaba da kukuli ka gira sunanta in mace ce kuma ta ce ya Allah in aure na da barau an gane ko ta gira suna an gane ko eh haka za a yi shi ne yake harin ya kira sunan bukatar in aiki ne na federal state ya Allah aikin federal inna in na lakal gama ya Allah aikin lakal gama nan in noma ne ya Allah noman albasan nan ya kira dai suna abu kada ya ce kiwo ya shiru kiwo mai ya faɗa to insha Allah yan alkhairi ne to Allah zai sauƙaƙe masa ya nasara ya sanya masa albarka ta zuwa ce kai wannan fa da rake ya fara amma yanzu ka duba yana cikin miloniya an gane ko sannan kuma in sharri ne sai ga Allah ya toshe shi ya kawo ni alkhairi shi yasa da yawa in kana biyan tarihin mutane a Najeriya zaka wani ya yi digiri ne ya yi master a fil daban kuma yanzu yana aiki ne a me a bangare daban wanda ga ya karanta accounting ya je yana aiki a fil da ba wannan ba don ba mamaki abin da ya karanta daban Allah ko yana ganin abincinsa yana wani abu haka Allah ke gaddara zan baka dama kai tambaya قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود و... وابي ايوب قال ابو يوسف حديث جابر حديث حسن صحيح غريب الى اخره wannan kenan to abin da ya rage a nan ƙarƙashin sallar istikhara wani hadisi ya nuna mana musabbanci istikhara da addu'ar da aka ruwaito na istikhara an gane ko a sannan kuma mun faɗa istihara ana yin sa ne a abin da yake lullube yana iya zama alkhairi yana iya zama sharri sannan kuma nawawi yace idan mutum ya istihara to abin da Allah ya bude zuciyarsa gare shi sai ya ci gaba da yin sa muddin kafin istiharan dama abun bai nutsu a ransa ba sannan shin mustahabi ne maimaita istihara wasu na ganin ba yana iya maimaitawa sau uku ko sau bakwai amma ba a rana ɗaya ba wasu kuma kamar iraki yana ganin zahiri ya eh, istihara ɗaya yayi. yi sannan kuma idan mutum ya zo istihara imamun nawawi da wasu ka ce da zai yi ko zai karanta kowace sura da yayi amma mustahabbi ne a wurin su in ka zo istikhara to raka'ar farko ka karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad amma irage ce shi bai samu hadisi akan haka ba amma ko wai suka ce mustahabbi kuma in yayi da wannan ma ya kyau daga kul ya al kafiru ya faranta daga dukkan shirka la abudu ma ta'budu kaza ya Allah in wasu na tsafi ne ba zan yi ba wasu na canfi ne ba zan yi ba ya zance kul huwallahu ahad ce ya Allah kai ɗaya ne ko kai zaka biya mu bukata Allahu samad abinda Allah ya tsana a ce yana da ɗa sai kore masa lam yalid wa lam yulad sadako ya nuna babu wanda ya isa ya zama mai kama da Allah biya masa bukata wala mai yakul lahu kufuwan ahad kuma wani hadisi yana cikin ismul azam akwai al ahadus samad to kaga in yi su da wannan gaskiya istihara zai armashi kwarai da gaske addu'ar istihara yaushe shage karantawa in kai na fila raka abin nan ka sallame ka bayan ka sallame sai ka yi sannan kuma ana yin karatun a asirce ne ko a bayyane babu hadisin da yace a asirce babu hadisin da yace a bayyane in kai a asirce yayi in kai a bayyane yayi sai dai kawai ni a gani na inda da dare ne galibi na filfilin dare ana bayyanawa sai ka yi su a bayyane inda rana ba galibin sallolin rana ana asusawa sai ka yi su a asirce babu ma a fi salati tasbihi bayani da ya zo game da sallar tasbihi حدثنا عمرو بن ها إيه ذاك كما ان شاء الله وان شاء الله حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا اكرم بن عمار قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انا بن مالك ان ام سلم غدت على النبي ام سلم تاي سمكو على النبي فقالت تعلمني كلمات اقول هنا في صلاتي كسرت لي wasu kalmomi منا وند زن riga فدن سو a cikin sallata فقالت النبي كبر الله كيوا الله كبر عشرا سو goma wa sabbihi ashran ki yi tasbihi sau goma wa ahmadihi ashran ki yi masa hamdala sau goma thumma salima shiti sana ki roki abin da kika so ya qulu na'am na'am eh. wato idan muka dubi wannan salatu tasbihi ne amma da wata siga wadanda ta ya ka sunan kubra da sauransu shi anan ana kabbara ne sau goma Allahu bar goma subhanallah goma alhamdulillah goma duk da fi faɗi wuraren su ba قال وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وابي رافع قال ابو يسوع حديث عن انا حديث عن سنه غريب وقروا يعني النبي غير حديث في صلاه التسبيح ولا يسوق منه كبير شيء اروى حديثي da yawa daga annabi daga salatu tasbih amma mafi yawan su wasu inganta قال يتي وقر ابن مبارك وغير واحد من اهل العلم صلاه التسبيح وذكر الفضل فيه ibn mubarak ya ce mutum ba ɗaya ba biyu ba sun rawaito akan salatu tasbihi ko sun faɗi falalansa حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن مبارك عن الصلاة التي صباه فيها لا تنبأ عبد الله بن وهب da صلى ذاك na لا تنبأ dan mubarak akan sallar da صلى a ciki fa qala yakbiru thumma yaqulu mutum zai kabbara harama sai ya ce subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka thumma yaqulu 15 marra sai so sha biyar da faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eh, an gane ko sau sha biyar sai me tun mai eh, aha wala akbar tun mai ta'awwazu ko na'am na yukabbiru kuma yaqul subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la kuma 15 mara subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kuma yata'awwaz sana ya a'uziya wa yaqra bismillahir rahmanir rahim sai karanta bismillah wa fatiha kitab kenan sai ya sha biyar din kafin ya karanta fatiha kamar sune du'aul istiftah kenan وسورة ثم يقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ثم ya sake wannan nan sau goma kafin ya yi mai rukui fa ya kula ashirin tuma ya rufa rasa fa ya kula ashirin tuma ya zuru fa ya kula ha ashirin tuma ya rufa rasa fa ya kula ha ashirin tuma ya zuru sale fa ya kula ashirin ya salli arba raka zai yi raka a hudu ala haza ka wannan fa zalika hamsu wa sab'una taswiha fi kulli raqati yabda'u fi kulli raqati bi khamsi ashara taswiha thumma yaqra'u thumma yusabbihu ashara fa in salla laylan fa habu ilayya an yusallima fi kulli raqatayn wai in zai sallar eh, ah, tasbihin da daddare wani mai ruwa ya ce mustahabi ne in ya a biyu ya yi sallama sai ka biyu din kuma ya sallama wa in salla naharan amma inda rana zai yi fa in sha sallama wa in sha lam yusalli in ya so ya yi biyu ya yi sallama in ya so eh, eh, ya yi biyu din ya ta ya kare sallama sai mai ke ka biyu قال أبو وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال ابدأوا في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى صلاة كجي ba mun ce yayi rukui zai yi goma goma ba amma kafin goma goma sai ya subhana rabbiyal azim nasa ko sau uku ko sau biyu ko na muku haka a sujada sai ya بن عبد وحدثنا وهب بن سمعه قال اخبرني عبد العزيز وابن ابي رزمه قال قلت لعبد الله بن مبارك ان صحافيها in yi sujadar rabkanwa ya kama shi a ciki ko kabri ko ba'adi da sai sahawi zai sujudu biyu na rabkanwa ashiran ashiran shin shi ma sai ya sake yin goma goma Ba sai ce la ba sai ya sake maimaita tasbihan goma goma ba ina ma ya salatu mai ta tasbiha don ana so ya ɗari uku ne sai ya ƙara kaga an samu damuwa حدثنا أبو كريب محمد ابن الآلاء قال حدثنا زيد بن غبار الأكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الرافي قال قال صلى العباس النبي أجا بطن عباس يا عم يا بفانا ألا أصلك ألا أحبوك ألا أصلك بزن صادر دكيبني ألا أحبوك بزن باك أبو بكر asali daga hubbun so kaga ka yawa mutum kyauta yana cikin alamar kana son shi don su abba annabi suna yi wa juna kyauta da hadisan annabi ala an fa'uka ya baffa ba zan amfane ka bane ala bala ya rasulullah sai abbas zai ce kwarai, ya manzo Allah abbas baffan annabi ne an gane ko wasu suna gani ma ya girmi mahaifin annabi amma duk da haka da shike mutum ne mai hikima sai aka ce da shi da kai da annabi waye girma wani sai ya ce huwa akbaru minni walakin walitu qabla eh annabi ya girme ni sai dai an haife ni kafin aka haife shi <laughs> kaji da tijo da iya magana eh, wannan ke annabi ya ce wa abbas in amfane ka ne sai abbas ya ce kwarai ya manzan allah kala sai ya ce ya am ya baffana salli arba'a raka'at kai sallah rakawoyi nawa Ta taqra'u fi kulli raka'atin kaga wannan ne shine hadisin da yafi shahara a abuna as-salatu tasbih shi yasa wayan ta nabi su a gurguje idan zaka yi sallah raka'a hudu kaga farko an ga maka rakawoyi hudu ko da mu kowane raka'a zaka yi tasbihi din sau sau 75 ka 75 sau biyu 150 sau biyu 150 ka kenan a raka'a hudu din kai 300 shi da kenan sai ya ce fi kulli rak'atin taqra'u fi kulli rak'atin ko wace raka za karanta bi fatihatil kitabi was sura ka karanta fatiya da sura fa idan qadatil qira'a in ka gama karatun fa qul ka ta Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah 15 marra yana idan kai kabara rabb Allahu akbar kai du'a wal istiftah sai karanta fatiya da sura kana kammalawa sai ka ce Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah ka maimaita har sau goma sha biyar har sau sha biyar kabla an tarka kafin ka yi rukuni. tun marka sanin sai yanzu ka yi rukuni. in ka yi rukuni hadisin ba ya gaya mana bayan ka gama subhana rabbiyal azim naka ko sau uku ko na mu gama caka. fa kula ha ashran sai kai wa'ancan tasbihan da yi a tsaye sau sha biyar ɗin sai kai su ashran sau na sau goma sun zama nawa ashirin da biyar sun marfara saka sai ka ɗago kanka ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran ɗayyiban barakan fi fa qul ha ashar sai ka sake wancan ɗin sau goma ya zama talatin da biyar sun masjid sai ka tafi sujada bayan ka yi subhana rabbiyal ala ɗinka fa qul ha ashar sai ka yi ta sau goma kuma ya zama arba'in da biyar sun marfara sa ka sai ka ɗago kanka zama tsakanin su biyu in ka zauna bayan ka ce eh, rabi fili warhamni da sauransu fa kul ha ashirin sai ka sake yansa goma ya zama na hamsin da biyar sun masjid asani asana sai ka yi sujada na biyu fa kul ha ashirin ka yi ta goma ya zama na sittin da biyar sun marfara sa ka sana ka ɗago kanka fa kul ha ashirin ka faɗe ta sau goma kabla an ta kuma kafin ka miƙe in kana jalsatul istira in kai jalsatul istira din sai ka yi sau goma ko sai ka bege in ba ka jalsatul istira an samu saba'in da biyar yawwa ka kenan a tsaye ne ake shafi sauran rukunai sau goma goma amma kowanne sai ka yi abin da ake yi a wurin in a ruku'i ne sai ka yi subhana rabbiyal azim naka in a sujada ne sai ka yi subhana rabbiyal a'la naka sai annabi ya ce sun masjud sai annabi ya ce fatilka khamsun wa sab'una in ka ka kayi saba'in da biyar fi kulli rak'atin a kowane raka'a to kenan a raka'o'i hudu wa hiya salatu mi'a to sun zama ɗari uku fi arba'i raka'at a rakoyi hudu walau zunubu ka mithla ramlin ko da ka sun kai rairayi eh, a ramlin alij rairayi mai tudu eh, ko kuma ƙasa ko kuma tudu mai tsawo ma'ana ko da ka sun kai ramlin rairayi alijin wasu ka ce mai tsawo wasu ka suka ce alif za ka yi ka je wani wuri ka ga rairayi tudu tudu haka sai ga alijin wani ya shige jiki wani suna da da yawa da yawa da yawa a wuri daya ko da rairayi ne a tare daban-daban kala-kala ghafara Allahu laka Allah zai yashe maka qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah wa man yastadi an yaqula ha fi kulli yawm wa zai iya yin wannan a kullum ya iya yi wannan sallar a kullum qala sai ce in lam tastadi an taqula fi kulli yawm in ba za ka iya yin ta a kullum ba fa kul hafi juma'a ka riga yi a mako sau daya da yace juma'a ba sai juma'a ba mako fa in lam tasadi an ta kula fi kulli juma'a in ba za ka iya yi a kowane mako ba fa kul hafi sha'an ka yi ta a wata falam ya zale qulu bai gushe ba yana faɗa hatta qala fa hafi sana har yace in ba za ka iya ba ka yi ta shekara in ba za ka iya a wata ba kenan ka yi a shekara in ba za ka iya a shekara ba ka yi ta a rayuwarka sau ala bi isa za hadisa garibin hadisi a firashi to wannan salatu tasbihi jama'a yana da sabani malamai da yawa kamar su usaimi malaman saudiya suna ganin bai inganta ba kamar nasiruddin albani malamin hadisi shi yana ganin hadisi yayi inganta ah, musamman mutum ya karanta littafin irshadu salikina ila al musallin abu amar mahmud al-misri ya yi magana kanta kuma albari zari Allah ji kansa da rahama ya koyar da ita ma aikace na ji labari ya koyar aikace duk da ban taba gani ba to amma wasu sun ce hadisi ya inganta amma falalan da aka faɗan ne bai inganta wasu kaza ala ayi hal hadisin dai akwai masu aiki da ita akwai kowa da ba su aiki da ita amma kamar Nasiruddin Albani shi dai mun sani wannan sha'ani bangaren sa ne na hadisi saboda haka ana yin sa kwarai da gaske yin sa ya fi rashin yin sa a kawai abin da bai ambata mana ba a raka'ar farko za ka yi saba da biyar a raka ta biyu mun za ka yi zaman tahiya to kaga wannan da aka ce idan ka zauna kafin ka miƙe ko aljansatul isra ko nuka yana duke za ka yi goma to kaga in a raka na biyu za ka yi ta biyar to ba za ka yi sa a duken ba sai ka zauna sai ka kammala ta ka kafin ka yi sa su in ka zo raka'ar karshe ma duk yadda zaka yi na sallama bayan ka kammala tahiyya sai ka yi ta sau goma sai ka sallame sannan ko a baya ka ji in kabli ko ba'di ya kama ka a ciki to sujudun kawai za ka yi na kabli ko ba'di ba a sake su tasbihan sau goma goma don dama ana son ka yi ɗari uku to ba a so ko ya wuce ɗari uku sannan kuma a nan ah, mala ya kawo babun ma ja fi sifatin salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam siffar salati wa salati ga annabi Allah ya kira mu ya ce mu yi masa ya yi lazina amanu sallu alaihi wa Usama taslima حدثنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو أسامة عن مسعر والأجلة ومالك بن مغول عن الحكم بن أتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله مكتش يا من الله hada assalamu alaikum wannan sallama ne gare ka yan an zo tahiyya ba ana assalamu ala nabi wa rahmatullahi ba to da mu Allah ta yi mu wa annabi abu biyu ne sallu alaihi wa sallim to ya annabi wannan sallamar gare ka kada alimna mun santa in muna tahiyya muna assalamu ala nabi mun san sallama da fa kaifa salatu alayka amma ya za mu maka salati ba mu iya ba wannan don a nuna maka da Allah ya ce a yi wa annabi salati sai da aka zo wajen annabi ya koya saboda haka da wani yana hada salatinsa to sahabbai da sun fi na bayan ilimi da sun za su hado salatinsu sai suka ce amma zo Allah ya zamu yi kada ta daga ce kolo ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa bari ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barasa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid abuna ibn abuna al ibn hajar a cikin bulugul maram da ya kawo nan ruwayar sai ya ce to wanda yake nuna bid'a ce mutum ya yi wa annabi salati da ya sa sayyidina alama salli ala sayyidina muhammad bid'a ce don ana annabi ce kodo alama salli ala muhammad bai ce ala sayyidina muhammad ba an gane ko shi ya sa duk addu'a in an ce kai yadda ka so sai kai amma in annabi ya koyar da lafazi dole ka tsaya kan lafazin annabi an gane ko yace ba wai muna inkari annabi ba shugaba ba shugaba ne yanzu misali ka zo zaka yi wazi sai zaka yi mukaddima ya halatta ka ce wa ashhadu anna sayyidina muhammadan uh, uh, rasulullah ina ba ta an gane amma in ka zo ta iya, a ta iya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya halatta ka ce wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu ka bi halatta ba dan shi dama annabi a karantar abin da za a yace kai wani an gama sai ce yanzu sayyidina din haramu ne ba shugaban ba dama ne ba shugaban ba yace kai annabi shugaban mu ne mana ba ma shugaban mu ba yace shugaban annaba ne gaba daya amma tunda yace kulu ga yadda za ku ce to sai ka bi yadda annabi ya fara domin duk iya larabcinka da son annabinka dan an ka lada ne a masallaci ka zo kana kiran sallah ba za ka ce ashhadu anna sayyidana muhammadun rasulullah ka zo kana wa mutane kiran sallah Allahu ta'ala akbar kana kiran sallah zai yi ko Allahu azza wa jalla akbar saboda haka duk lafazi na ibada ko na zikiri ko na menene idan da bai karanta dole ka tsaya akan nasu ba za ka yi ƙari ba قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائد عن الأمل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال وفي الباب عن علي وابي عمر وابي مسعود وطلحه وابي سعيد وبريده وزيد بن خارجه ويقال ابن جاريه وابي هريره قال ابو عيسى حديث كعب بن عجره حديث حسن صحيح وعبد الرحمن ابن ابي ليلى كنيته ابو عيسى ابو ليلى اسمه عيسى صلاه النبي كما كلا كلا ne amma idan mutum yana son salatan zai je dubi littafin jalawul afham fi salati ala khairil anam ibn qayyim ya kawo su ko duka su inganta daga annabi sai mutum ya kokarin sa wajen salatin da ya inganta daga annabi abin da ya rage mana a nan shi ne tashbihi da ya zo a cikin salatu tashbihi menene tashbihi ka kamanta abu da abu an gane ko duk inda aka samu tashbihi a balaga akwai akwai mushabbahun akwai mushabbahun bihi akwai adar tashbihi akwai wani mushabbah yanzu misali kace ka kawo wani kace sunansa zaidu ko ba haka ba sai ka kawo zaki sai ka ce zaidun kal'asad zaidu kamar zaki yake fi shaja'a cikin mai jarunta zaidu kamar zaki yake a jarunta to yanzu ka kamanta jaruntar zaidu dawa da zaki to yanzu da zaidu da zaki kuma a fi sabilillah wa fi jarunta zaidu eh zaki zaki zaki ya fi jarunta don ma zaki ya fi jarunta shi ya sa ka kwatanta jaruntar zaidu da zaki kenan wannan yana nuna maka mushabbahun mushabbahun bihi aqwa min al duk inda kaga an kamanta wani da wani to wanda aka kamanta din baya kai wanda aka kamanta shi da shi kamala a abu kun gane wannan bayanin ana iya cewa mutum yana iya yaban amaryarsa ko budurwarsa ko matarsa ya ce fuskarki yana haske kamar wata ko ba haka ba to da wata da fuskarta wanne ya haske wata kayan kenan wannan yana karantar da kai duk lokacin da aka kamanta wani abu da wani abu to wanda aka yi fatancen da shi yana cin wanda aka kwatanta da shi da kun gane wannan to yawwa kama ba shi ba ko kama da wane baya zama wane a hausa don kun gane wannan ka'idan sai mu ɗauko shi mu duro da shi salatin annabi mun ji alama salli ala muhammad ya allah ka yi salati wa annabi wa ala ali muhammad da iyalan annabi sai ce kama ta ala ibrahim irin salatin da kai wa ibrahim ka a dan tashbi kenan yanzu an kamanta salatin annabi da salatin waye annabi ibrahim kenan salatin annabi shine mushabbahun salatin annabi ibrahim shine mushabbahun to yanzu salatin da Allah yi wa annabi da salatin da yi wa annabi ibrahim wanne salati ne fi in mu ɗauki wannan ka'idar kenan ya nuna na annabi ibrahim to yanzu idan salatin da Allah yi wa annabi Ibrahim ya bi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kenan annabi Muhammad bai zama khatimul anbiya wa imamul mursalin <laughs> ina fata an gane shi yasa malamai suka ce to wannan dole sai an tsaya an yi nazari a nan sosai tunda na na annabi fa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi kuma a ce salatin da aka yi wa annabi Ibrahim ya ji wanda aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ire-iren wayannan eh, sirrin ba za ka gane su ba sai kana da ilimin balaga to shi yasa malamai suka ce to wannan fa dole sai an tsaya an nazarci wannan gabar an gane ko to shi yasa anan malamai suka ce akwai iskal kwarai da gaske sun kama ganganu akan wannan wuri ya fi maganganu ashirin amma kaɗan daga ciki kaɗan daga ciki na ɗaya suka ce lalle annabi yana yin haka ne kafin ya san cewa ya fi annabi ibrahim kafin a nuna masa ya fi annabi ibrahim ko shi da shugaban annaba gaba ɗaya shi da ya ce kawa sallaita ala ibrahim ina ba an gane ya allah ka yi min salati irin wanda ka yi wa annabi ibrahim amma wannan gaskiya ko ni zan iya ba da amsa in ce to ai in haka ne don me daga baya da aka ce masa ya fi duka annaba har da annabi ibrahim din bai da ya gyara ba ai ya ci gaba da yin da haka an gane ko yawwa sai magana na biyu suka ce a'a shi ma fa ya sani salatinsa ya fi na annabi ibrahim amma qala hu tawadu'an ya faɗi haka don tawazu don kaskantar da kai ga Allah don nuna shi shi ba mai girman kai ba yadda annabi ya ce la yanbaghi li abdin an kula ana khairun min yunus ibn matta bai dace wani ya ce ya fi annabi yunus ba ya ce kai annabi yunus an ba rago bane ba gudu ya maki bi ya shi ba annabi ya ce to bai halatta wani ya ce ni annabi muhammadu na fi yunus ba alhali ya fi yunus din amma yana nufin don kaskantar da kai irin nasa sallallahu alaihi wa sallama ba mai girman kai bare magana na uku suka ce a'a tashbihin a cikin asali ne da Allah ta kutiba alaikum siyam mushabbahun ka a ajatu tashbihi ma kutiba alal ladina min qablikum mushabbahun bi Allah ya ce ya ku al'umar annabi kutiba alaikum siyam an wajibta muku da azumi kama kutiba alal ladina min qablikum yadda aka wajibtar da wayanan suke gabanin ai mun sani mu al'umma annabi mu ne khairu ummati dole azumin mu da sa da kamalar ta ya fi wanda aka yi wa wayanan suke gabanin mu amma sai Allah ya kamanta namun da nasu a ilimin balaga sai aka kamar nasu ya fi mai namu to a yi wannan tabiyin lil asali don asali kenan don su tun kafin ku ne an aza musu sai aka kwatanta naku da nasu din ma'ana su nasu a asali sun riga ku amma ba a nuna a falala sun kai ku kenan mu ma a salatin annabin ana nuna kafin a fara yi wa annabi Muhammad ana yi wa annabi ran a asali a baya ba wai yana nuna na annabi Ibrahim din ya fi na da Muhammad sallallahu ina fata kun gane wannan eh zan ba ku dama irin wani akwai sa da yawa kamar fana Allah inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi ya ne mu maka wahayi kama yadda muka yi wa annabi nuhu wahayi ai wahayi da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi da annabi nuhu amma an ce kama auhayna don shi magabacin sa ne a cikin wannan abun shi da kira kamar yadda yake cewa ahsan kama ahsana Allah ilaika eh, eh wa wa nasiha da ake wa karuna annabi Musa yake ce masa wa asim ka kyautata jama'a kama ahsana Allah ilaika yadda Allah ya kyautata maka an gane ko to sai na gaba sai na gaba magana na hudu suka ce tashbihin nan yana alaka ne da iyalan annabi ba na annabi ba allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ya allah kai wa annabi muhammad salati wanda ba taba yin irinsa ba amma wa ala ali muhammadi na salatin da zaka yi wa iyalan annabi shine kamar irin salatin da kai wa ibrahima wa ala ali ibrahima salatin annabi ibrahim da iyalan annabi ibrahim kenan tajbihi ya shafi iyalan annabi ne ba ya shafi na annabin kansa ba to amma dai jama'a maganganun da yawa kawai dai mutum kula wata magana daya wadda za ta warware mana wannan mas'alar gaba daya a mun ji ya Allah ka yi salati wa annabi to yanzu salatin da Allah ya ce a yi wa annabi annabi Ibrahim zai samu na annabi da kaso na annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi Ibrahim ba zai samu ba wa ala ali Muhammad ko ka sake yin salati wa iyalan annabi kaga na farko alam salli ala Muhammad wannan annabi ne kadai iyalansa ma ba su dana ba annabi Ibrahim bai dana ba wa ala ali muhammad ko kai salati gurub wa iyalan annabi da iyalan annabi ma annabi ya sake dibawa ka ya samu kaso biyu to kamar yadda kai salati ala ibrahima to kaga annabi ibrahim kada ya samu wa ala ali ibrahima kuma kai salati wa yadda kai salati wa iyalan annabi ibrahim to na iyalan annabi ibrahim annabi ibrahima ya samu kashi ma yana da biyu ko to na iyalan gidan annabi ibrahim alai muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu don shi ma familin gidan ina fata an gane saboda haka na iyalan gida annabi ran da Allah ta millata abikum ya ci a gidan alhaji babba da alhaji karayo ko yawa to a gidan iyalan annabi ibrahim din shi ma ɗan gida ne da aka zo rabiya ba a cikin yaran tun da shi ne shi dan gida ne ko shi ne oga a gidan aka ba shi kaso mafi yawa aka ba su kaɗan sai tattaro na ali ibrahim din da na alihu da nashi na kansa kaga ya fi kowa samu kenan malam buba mai kashe ga can kuma na mala'iku inna lahu mala'ikatu saluna, Alan nabi kuma khairan check again kamar ta kaza ibrahim khalila kaga wani ma dan liftawa ne eh. saboda haka wannan kenan shi ne yadda za ka fuskantar da eh, wajen shaba a nan wannan kenan babu ma ja fi fadl salati ala nabi bayanin da ya zo akan falalan salati ga annabi hadathana muhammad bin bashar hadathana muhammad bin khalid bin asma qala hadathana musa ibn yaqub az-zam'i qala hadathani abdullah bin kaysan anna abdullah bin shaddad akhbarahu an abdullah bin mas'ud anna rasulullah qala awla an-nas bi yawm al-qiyamah awla anan aqrabu an-nas mutanen da suka fi kusa da ni yan gakaran ga annabi yan baya bayan annabi yan gaban goshin annabi ko kuma wanda suka cancanci ceton annabi a ranar kiyama aksar mu alayya salata ne wanda suka fi yawan salati gare salatin kuma a yi sa ne ba na yaudara ba kar a ce a yi salati goma ga annabi an yi ɗaya saura bashin tara sai a ce alamnan nan shara kafa sha ɗaya ga wani an shiga laifi lima ta ƙulona don me za ku faɗa mu da gwanda ku ce jama'a salati ɗaya mu yi salati ɗaya annabi ya mana goma man salla alayhi salatu sallallahu alaihi wa sallam amma shikenan a ce salati annabi kafa goma sha daya a a ka rage goma a ce daya kawai tunda da mu daya ne kawai ke sai a ƙaro wata an gane ko to shi da kenan kaga wa'anda suka fi yawan yi wa annabi salati to su ne suka fi kasantuwa tare da annabi wannan yana nuna maka ashe son annabi jama'a shine bin maganarsa qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'u ba ta lokaci da zaki ka dauki ganga ka dauki molo ko ba ka ka dauki mandiri kana waƙe wa annabi ka yi amfani da wani lokaci ba da ka riga salati ka dauki carbin ka nan ka cika shi da salati ba ya fi maka ba ba ya fi maka ba ga wanda garanti annabi wanda irin sa Allah yake wa annabi Allah bai baya yi wa annabi mandiri baya yi wa annabi ganga baya yi wa annabi waka salati yake masa abu ne muhimmi Allah sai da ya fara da kansa yace mala'iku ma su yi kafin mutane ma da ya zo bai ce dukkan mutanen duniya ba bai ce dukkan musulmai ba sai yace ce ne inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi bai ce ya ayyuhan nasu ba bai ce ya ayyuhal muslimuna ba bai ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima to kaga magana ta kare saboda haka kaga wannan shine hanya mafi sauki mafi romo mafi asali na samu fada a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fadar bege ba fadar sunna fadar salati wannan shine fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da akwai wata salati da ya ci wannan da shi annabi da sabai suka yi shekara sama da dubu suna yi saboda haka in za a baka salati ka tabbatar a cikin sihahu sittan na aka cire ko bukhari ko muslim ko turmuzi ko abu dauda ko ibn majda ba wai salatin da wani ya samu a mafarki ba wannan kira saboda haka wannan shi ne salati na asali kuma duk da shi ne na asali bai kai qur'ani zo sittan ba eh, bai kai qur'ani ba bai kai kulhuwa ba bai kai sura ɗaya a cikin alkur'ani ba domin qur'ani maganar Allah ne ya magana Allah zaka ce maganar wani ya kai shi kul sadaq Allah fattabi'u millata ibrahim qur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma babu abin da ya kai ta saboda haka kada a ce ha muna cewa salatul fati bai kai eh, ƙarya ne darajarsa bai kai qur'ani ba to ba ma salatul fati ba har salatin da muka yarda da shi daga annabi bai kai ƙur'ani ba amma mun yarda ko akwai inda kuma ba a karanta qur'ani sai shi yanzu in kai tahiyar karshe a sallah ba ya daga karanta qur'ani ba a wannan wurin wurin zaman salatin annabi ina fata an gane amma tanazzulan qur'ani babu abin da ya kai ta don maganar Allah ne in ka zo ka ce ga wani abu ya fi maganar Allah to yan kyale kama za ka ce abun ya fi Allah don in ya fi maganar Allah to dawo daga maganar Allah sai Allah ko kenan ya fi Allah kenan ko ka ce daidai yake da Allah kenan abun ko ya fi Allah tunda ya fi maganar Allah ko shi Qur'ani Allah da yace inna sanulqi alayka qawlan thaqila ai ba za ka kamanta shi da wani abu ba wanda shi Allah yake cewa la ya tihil batil min bayni wa yadihi wa la min khalfi balle kai abin da ka batilin ne ka ce ya fi Qur'ani wa abin da Allah ya ce kullu in tama'atil insu wal jinnu ala an a bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da mutane da aljanu za su taru su zo da kwatankwacin qur'ani to wanda ya kawo fatin fatiha mutum ne to kai shi kadai kace ya kawo da yafi qur'ani wanda alaka la din insu da zai tsara mutanen duniyar gaba daya da manyan malaman da shahinan da gausunan da wane ne da wane ne duk su taru da mala'iku din gaba ɗaya da aljanu din la ina jama'atul insu wal jin don me bai sa mala'iku mala'iku ba su isa su kawo ba amma ya sa mala'iku ba sa kankan bar kirkir kirkiran shi sa bai sa su a ciki ba da Allah ya ce ba za su kawo Qur'ani ba ma can sai Allah ya zace sura goma ma ba za su iya kawo ba fato bi ashir suwar mislihi kai Allah ya zace sura ɗaya ma ba za su iya ba wa in kuntum fi raibi ma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati bi mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu idan larabawa da mutanen zamanin annabi ba su iya kawo abin da ya kai sura ɗaya ba walan taf'alu har duniya ya tashi babu shehin da zai kawo sai nasiha yi, fatta narar lafi wa kudu su wal hijara masu kirkire kirkire ku ji tsoron wata wuta ba makamashin ta mutane ne da doro o iddat lil kafirin wanda ya tsaya akan na Allah da annabi to ga albishir wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha ba goraye bane su aljanna wa lahum fiha azwajun mutahhara ba za zuwa ce aljanna yau ustazuwa ne ya rasu wa hum fiha khaliduna dawama za su yi a cikinta ta saboda haka jama'a wannan shine salati mai kyau ko shine aqidar musulmi ahli sunna akanta حدثنا علي بن حجر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارويتو daga annabi ce, man salla alayya salatan wanda min salati ɗaya tak sallallahu alaihi biha ashra sai Allah ya yi masa salati sau goma ga garanti jama'a kana yi wa annabi salati sai Allah ya yabe ka ya baka darajar sau goma take kana yin goma ya baka ɗari kana eh, yin ɗari ya baka duk shi yasa idan kai wa annabi Allah ne zai maka don me yake cewa in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni in mun bi annabi annabi ne zai biya mu a a wa zai biya mu Allah yuhibbukumullah man ata'a ar-rasul wa yabi faqad ba Allah shi annabi ba shi da aljanna ba shi da wuta ai hatta wayannan da kaza annabi ya ba su aljanna goma da ba shi ya ba su ba ai Allah ne ya ba su sai ba ka list kamar shugaban kamar gwamna ne ya tura motoci ɗari wa chairman sai ba da suna wayanda za a raba musu shi chairman ai wakilci yayi to da annabi ne tsammanin ka ya zauna ya rubuta list ne aljanna ba zai sa babban Abu Dalib ba da yake cewa Allah astaghfiranna laka malan una ai ba shi ya tsara ba Allah ne yayi sai ya bashi sai shi ya faɗa domin yake cewa eh, walau taqawwala alaina ba'd al-qawli da annabi ya faɗi wasu maganganu da ba mu muka ce ya faɗa ba Allah ce la akhadna minhu bil yamin a daman sa zamu damge sa mu kashe shi thumma ana min qul an qul watin fa ma minkum min an hajiz in mun damge shi ba mai karban shi ba mai bashi kariya saboda haka wanda yayi wa annabi Allah zai masa goma حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه sallallahu alaihi biha ashra jama'a kun san shi sunna da dadi sunna gaskiya ne yanzu ka ɗauki buhari man ka ji yana ta wasu alƙawuran ƙarya ne me yasa jama'a suke ta kosawa a kaza baban su kaza shi baya ƙarya ne yanzu a irin su bullon ne akai da sun sai sun cika ku da ƙarya shi yasa shi abu da zai yi ne zai gaya maka ba zai yi ba ba zai gaya maka ba to shi dan adam ko yana son mai masa ƙarya dan adam yana son mai masa ƙarya yanzu shi wani sai zai baka wata salati sai ce in ka karanta shi kafi salatul fati kafi qur'ani sau ɗari kaza sau dubu kaza ko ba ba wannan ƙarya ba yanzu ka ga na annabi gaskiya ne kai masa ɗaya Allah zai maka goma to da ƙarya ne sai a ce Allah zai maka miliyan <laughs> ina fata an gane kaga amma gaskiya ne wani sai ya rena goma sai je wanda ya fi qur'ani ko karya ne bai ma kai jarida ba kaga kaga shine kenan gaskiyar guda ɗaya ne saboda haka ka bar salati annabi ka dawo eh, salatin fati ka dawo kan salati annabi wannan shine abinda da annabi ya barka shine abinda network nashi har ya je ga Allah sai shi annabi Allah ne masa wahayi wannan yazo da salatul fati kuma ba Allah bane ba annabi bane ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u na bane kuma ba ma duk duniya ne aka san shi ba to wasu ne suke ta yi to yanzu in ka ci daga waye ka ji daga waye wane daga waye wane wane daga wane daga Muhammadu Fati shi ko daga waye network ne ya kare to wa zai baka albashin shi yana da aljanna ko ta to shi kenan kaga ba wai ma sun je su malaman shahiran da yawa aka ba su suna gari ba shi ya zata ambashi. wasu da ah, ya yi kwana arba'in a kaba bai fito ba ko a cikin gefzari da kashi Allahu alam sannan kuma bayan ya zo ya zo to kwana arba'in ana sallan farilla ka'aba ne sai na fila yake ina za tariku salati na kwana a to Allah da da shirya da mu Allah ganar da mu ganewa ake so a yi ba wai cin zarafi ba na'am manzo Allah ji wanda ya masa salati daya Allah zai masa goma sallallahu alaihi biha ashra Allah zai masa salati goma salati goma daga Allah din ana nufin Allah zai lullun kaladin ne sau goma man ja bil bil hasanati falahu ashru amsalia yannan kala hamar sa gare shi qala wa fil babi ana abdurrahman bin auf wa amir bin rabi'a wa ammar wa abi وعمار wa anas wa ubay bin ka'b duk sun kawo hadisi akan falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne hadisin sa ya zo a kai na daga ciki akwai hadisi ammaru dan yasir wanda imam daraqutni ya kawo manzo Allah ce ya ammar lalle Allah yana da wani mala'ika wannan mala'ikar kowane halitta wannan mala'ikar a inna lillahi azza wa jalla malaka azahu al khalaika kullah wannan mala'ika Allah ya sa ya ya wakilci halittu gaba daya mala'ika nan ji annabi yana jab kabari na idan na mutu ya ji annabi duk wanda ya yi min salati to sai mala'ikan ne ya ambaci sunansa ya gaya wa Allah wane ya yi salati ya gaya min kai wane ya maka salati sai Allah ya masa sau goma wannan kenan akan kowane salati daya sannan kuwa hadisi ya zo manzo Allah ya malaka jibril ya zo min shine hadisin ah, abi talha ya ce min Allah ya ce shin baka so ne ya Muhammad in yardar da kai a cikin al'ummarka duk wanda ya maka salati cikin al'ummarka sai ne Allah na masa goma duk wanda ya maka sallama daga al'ummarka sai na yi masa goma in kana kai assalamu ala nabi sai Allah ya kira sunanka assalamu ala wani har sau goma saboda haka salati annabi yana cikin abu mai falala har ma wani hadisi ya kwatanta wanda baya salati ga marowaci قال أبو إيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرجل suka ce الله يا ya yi wa bawa salati salatun rahma ya masa rahama wa salatun mala'ika salatin mala'iku al istighfar neman حدثنا أبو داود سليمان بن سلمي المصاحفي البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن مسيب عن عمر بن خطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض lalle idan mutum ya addu'a addu'arsa an tsayar da shi tsakanin sama da ƙasa ayin hukna shi ba zai je wajen Allah ba in dai bai wa annabi salati ba la yas'adu minhu shay ba abinda zai kai shi sama hatta tusalli ala nabiyyaka hatta tusalli ala nabiyyaka ala nabiyyika sai kayo annabin Allah sai salati ya kai addu'a ko ka bude da salati kai addu'a ko bayan kai eh, kai addu'ar kai salati annabi wannan ke حدثنا أبو حدثنا عباس بن عبد العظيم الأنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الألاء بن عبد الرحمن بن يعقوب an abi an jaddihi qala qala umar bin khattabi sai umar dan khattabi yace la yabi fi suqina illa man qattafa qahfiddin la yabi fi suqina kada wani zai sayar da kaya a kasuwa in ji sai na umar ya gina kasuwa yace kar kowa ya zai kasa kaya a kasuwar illa man qattafa qahfiddin sai wanda yake da ilimi a addini ashe yau in sai na umar ya zo yan kasuwa da yawa za su dawo gida su kwanta in auza ka yi kana da sanin kana da sanin kasuwancin haka sai na umar yake sai wanda yake da ilimin aji amma kaga tunda babu babu sai na umar kaga gwargwadon jarin ka gwargwadon shagunan ka shi ya fa zaga ana sai da abuwa haramtattu a kasuwa kaga ana tsafe-tsafe kala-kala قال أبو يسوع هذا حديث حسن غريب عباس وابن عبد العزيز قال أبو عيسى والآلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الحرقة والآلاء هو من التابعين أتكن تابعي سميع من أنس بن مالي وغيره وغيره وعبد الرحمن بن يعقوب والد الآلاء وهو أيضا من التابعين سميع بن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر ويعقوب جد الآلاء هو من كبار التابعين أيضا قد أدرك عمر بن الخطاب وروى أنه يا رزق عمر يا هي رواية كتاب الجمعة لتاب الجمعة باب ما جاء في فضل يوم الجمعة بيان اللي جماعة كم فلل رانا الجمعة حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي قال النبي خير يوم طلعت فيه الشمس ما في الخير يندا رانا تقول له أشكي يوم الجمعة رانا مين ranar juma'a to da za ka ce ga wata yinin da rana ta bullo ta fi juma'a to wanda kaga sai a samu matsala da kai sai dai yinin juma'a ana nufin ta fi ana nufin a mako ina fata an gane amma a shekara yinin arafa ta fi a darruka kuma daren lailatul qadr ya fi sannan kuma annabi sai ya faɗi irin abin da ya faru a ranar juma'a fihi khuliqa adam babanmu annabi adam an halicce shi ranar juma'a lokacin ba dare ba rana amma in za a kimanta shi an gane ko in za a kimanta shi a irgin Allah ka san shi Allah ko babu dare da rana tun kafin ya tsara ya san yau asabar la'adi da sauransu ya san kayansa an gane ko shi yasa ai idan dujjal ya bayyana an ta za shekara guda kafin rana ta faɗi eh amma ana nufin ai ko da haka din ana iya gane daranta ana iya gane rananta ta fuskar agogo da za a dinga aiki da ita ko ana sallo domin Allah ya tsara dare da rana ne bayan ya saukar da annabi Adam duniya bayan ya ci itace ya fitar da shi daga aljanna don dama da Allah ya yi sama da ƙasa a suke annasatul satar arda kana tarakkat to lokacin da zai saukar da annabi adam ne ya bude su ya bare su an gane ko ya ɓare sannan ya umarci sama ta yi ruwa ƙasa ta tsira shi da fafatak na kuma ya buɗe su to Allah ya halitta annabi Adam ranar Juma'a kake nan dole ranar Juma'a ya tasiri gare mu don annabi Adam baban kowa ne a duniya wa fihi udkhila aljanna an shigar da annabi Adam aljanna ranar Juma'a wa fihi ukhrija minha an fitar da shi daga eh, aljanna ranar juma'a wala qumu sa'atu illa fi yawmil juma'a ba za ta tashi kiyama ba sai ranar juma'a qala wa fil babi an abilu babu wa salama wa abi zar ila akhirih to jama'a idan mutum ya kalli wannan hadisi shin an kashi ne don falalar ranar juma'a eh don imamu mutum zai ce babu ma ja fi fadl yawmil juma'a sai aka ce to jama'a in mun kalli wannan hadisin abu biyu falala ne abu biyu ba falala bane a ganin ido na zahiri halittar annabi adam ranar juma'a falala ne don da ba halicce sa ba da ba za a haife mu ba sai na biyu shigar da shi aljanna ranar juma'a falala ne don abu ne mai daɗi a ci an shigar da babanka cikin nema to amma abu biyu na ƙarshen na akwai ɗaure kai an fitar da shi a aljanna ranar juma'a ko an irga shi a falala fitar da shi daga aljanna kaga wannan ba abu ne mai daɗi ba sai da kuma tashi kiyamu za ta shi ba sai ranar juma'a ai kiyama bala'i ne. yawma tarawna hatta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhab Allah shadid fa idha barika al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-basar mutum yana cewa ina ne wurin gudu yake ina wurin gudu yake ai wannan ba karamin rana ba balan ma ra'awhu zulfatan si an wujuhul ladina kafaru يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ونعكم سورة الصبي سورة النبي يوم ينظر المرء ما قدم يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قيامة فما كان من بلائي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم girgizan ƙasa abu ne mai girma tashin alkiyama bala'i ne hatta annabawa Allah sun tsuguna kafafuwan suna cewa nafsi to yaya za a irga ta falala yaya za a irga wannan abu a falalar juma'a to anan shi yasa malamai suka tattauna akan wannan suka ce fitar da annabi adam ai ba za a irga shi a falala ba sai dai a irga shi cikin manya manya abubuwan da duniya ba zai manta da su ba sun faru ranar juma'a fitar da annabi adam daga aljanna ranar juma'a yadda america ba ta manta da 11 september yadda za ga yanzu da yawa a al'ummar biyu ranar da boko haram suka so shiga biyu wata laraba din nan ko ba ga ba al'umma da yawa ba sa manta da wannan rana yadda ba a manta da ranar kisan malam Ja'far sha uku ga watan April wanda a wannan wata da muke ciki yanzu ya cika shekara tara a sha uku eh, sha uku to ala ayyi hal kenan sai dai a irga fitar da annabi adam daga aljanna ranar juma'a ko za ta tashi kiyama ranar juma'a a cikin bayanin manya-manyan abubuwan da suka faru ranar juma ba wai falala ba an gane ku? wasu malamai kuma kamar abubakar ibn al-arabi a cikin aridatul ahwazi yace duka wayannan falala ne mana jama'a in ba falala ba ai annabi adam ya zauna aljanna aljanna ko ba gidan haifuwa bane bai taba haifuwa aljanna ba shi da matar to saukar da su aljanna rahama ne mana ta ina ya zama rahama da bai so ga aljanna da dubunnan annabawa da manzanni na za a haife su ne <laughs> kaga wayannan annabawan ko falala ne don rahama ne wa al'umma wa arsalaka ila rahmatil alamin hada ya sauka na aka su annabi nuhu annabi waye annabi waye annabi waye aka haifi manyan bayan Allah manyan waliyan Allah kaga wannan falala ne don ba wai an kore shi don cin itacen ba da ya ci itacen ai an yafe masa fatalaka adamu rabbi kalimatin fataba alai Allah ya yafe masa amma sai Allah ya saukar da shi kasa don ya zo ya haihu al'ummar su yadu shi sa ma ai ranar kiyama zai koma gidansa yawa zai fi jin daɗi don ya zo ya ɗana kishiyarsa <laughs> ina ba ta an gane shi da kenan kaga eh, wannan kenan da ko na biyu ai tashiwan kiyama shi ma falala ne sai dai ka ce falala ne ga wasu ban da wasu falala ne ga duk annabawan Allah tashin alkiyama don a can za a biya su albashi a can su shiga aljanna tilkal jannatu Allah ba mu da rahama. falala ne domin siddiƙai shahidai salihai da mutanen kirki duk can za su abu ba ga malam Umar yana yawo da sandansa a duniya ba to muna roƙa Allah ya haɗa mu duka aljanna kayan shiga aljanna ina lalime da sanda kuma to kaga kenan aljanna din shi ma eh, eh, tashin kiyama shi ma falala ne ga wanda aiki na kware amma alal kafirina khairu yasir don kiyama khafizatun tana kaskanta wasu Allah tsare mu rafi'a tana ɗaukaka wasu Allah ba mu da rahmar don su wannan kenan saboda ko kake da yadda abin ya zama falala duka babun ma ja fi sa'ati allati turja fi yawmil jum'a babin bayanin da yazo akwai wata lokaci da ake sa rai ake fatan dacewa da shi da samun sa a ranar juma'a حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن ابي حميد قال حدثنا موسى بن وردان عن انس بن مالك عن النبي قال التمسوا الساعه التي ترجى في يوم juma'a. annabi ta ku nemi lokacin da ake nema a ranar juma'a wannan lokacin ba da asr bayan sallar me la'asar ila ghayubati shamsi zuwa ga faduwar rana ranar juma'a bayan la'asar kafin faduwar rana kai nafila raka'a biyu ka ɗaga hannu ka roƙi Allah kaliya zai karba قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي من غير هذا الوجه ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ويقال هو حماد بن أبي حميد ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر lalle lokacin da ake sa rai bayan la'asar ila an ta hurba shams har rana ta fadi wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq wa qala ahmad akthar al ahadith fi sa'ati allati turja Fi ha ijabatu da'awa annaha ba'da al-asr yawancin hadisai suna nuna lokacin da ake karban addu'a ranar juma'a din bayan sallar mai la'asar wa turja ba'da zawali shamsi kuma ana sa ran samun haka bayan sallar mai bayan gushewar rana a jama'a tantance wannan lokaci malamai kamar ibnu hajar ya kama ganganu eh, ya fi arba'in ya fi arba'in sai dai a cikin maganganun wani lokaci ne a ranar juma'a shi ibn hajar ya fi fifita guda biyu bayan ya kawo sama da arba'in sai fi fifita guda biyu guda biyun nan da ya fifita akwai hadisi abu musa al-ash'ari na farko kenan sannan kuma na biyu akwai hadisin ah, abu nan. akwai hadisin abdullahi ibn Sala. hadisi abu musa al-ash'ari musulun ne ya rawaito abu musa al-ash'ari yace ji manzo Allah yana cewa iya ma baina an yi imam imam ila an tuk da an shi ne liman ya zo masallaci ya zauna kan mimbari daga zaman liman nan har zuwa a kammala sallah shine wannan lokacin na biyu shi ne wanda aka samu uh, daga abdullahi ibn salam ko na abdullahi ibn salam abu huraira ya ruwaito an samo sa kai shi ba daga abu huraira turmuz ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce bayan la'asar kafin rana ta faɗi an gane ko bayan la'asar kafin me kafin rana ta faɗi shi ibnu abbas ma yace annabi ya sanar da ni wannan lokacin bayan la'asar kafin rana ta kai mun samu maganganu ko liman ya zo na kan mimbarin hudu ba kafin a idar da sallah in ka roƙi abu Allah zai baka ko kuma ranar juma'a din bayan la'asar kafin rana ta faɗi duk da zamu kawo ƙarin bayani akai حدثنا زياد ابن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر الأكدي قال حدثنا كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي عن النبي قال إن في الجمعة ساعة الجمعة كون لوكتش لا يسأل الله الأبد فيها شيئا باوا بدأ يرقي الله ولا إلا آتاه الله إياه سي الله يامي يا باشا قالوا يا رسول الله يا من الله أية ساعة هي وتلوكتش إتا qala jahina tuqamu salat lokacin da aka tada kamar sallah ilan sirafin na har a idar da sallah amma hadisi na da'ifi qala wa fil babi an abi musa wa abi zar wa salman wa abdullah bin salam wa abi lubaba wa sa'ad bin ubada wa abi umama a wannan lokaci jama'a mun fifita ranar juma'a bayan la'asar ko kuma lokacin da limai zai zauna kan mimbari amma fa sharuɗan addu'ar yana da sharuɗa jama'a kun gane sharaɗin addu'ar na farko kuna ji shi ne mutum ya yi wannan addu'ar a tsaye na biyu kuma a sallah don ya zo a wata ruwaya la yuwafiquha abdul muslimun wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye na sallah to yana addu'ar a tsaye a sallah ma a tsaye ka kenan in ka zo raka da karshe a sallar yadda ake ya sai ka daga hannunka kana roƙa ina fata an gane da kowane yare da Allah ya sauka ka kenan an samu sallah kuma a tsaye na uku kuma ya zama musulmi la yuwafiqu abdul muslim yanzu da wani kirista ya ji shi ma sai bayan la'asar ya tsaya ya Allah ba zai karɓa ba sannan kuma na hudu suka ce an yi yas'ala ma yaliku bi su su'al ya roki abin da ya dace a roka kada mutum ya zo yana roƙon abin da ba zai yi ba ya zanto shi manomi da ƙwararre bai taɓa makaranta ba ya ce zai roƙi Allah kawai a ranar ya zama likita ba zai shiga makaranta ka ya roƙi abin da ba zai samu kaga abin da ba zai samu iri biyu ne akwai abin da ba zai samu a shar'ance akwai abin da ba zai samu ba a ɗabi'ance in mun ɗauki a ɗabi'ance kamar ya tsufa ya roƙi Allah ya zama yaro ka wani a ɗabi'a ba zai yi ba kamar ya roƙi Allah ya ce ya Allah ni ba na son in mutu ka a ɗabi'a ba zai yi ba kamar ya roƙi Allah mana kawai take yanzu kawai take kawai Allah ya mai da shi ya zama Buhari Buhari ya zama shi ka a ɗabi'ance ba zai yi ba sannan kuma eh, a shar'ance kamar misali ce yana roƙon Allah Allah ya sa ya zama annabi a shar'ance ba za ka zama annabi ba don shi khatimul anbiya wa imam mursali ya roƙi Allah Allah ya sa ya zama mala'ika to mala'ika ba haifansa ake yi ba ka ba zai yi ba ya roƙi Allah Qur'ani ya zama izo talatin mana ka a shar'ance ba zai yi ba to kaga kenan ya roƙi abin da ana iya roƙa a ɗabi'ance ko a shar'ance sannan kuma na biyar sharaɗi na biyar ya roƙi Allah abin da yake alkhairi in ya roƙi shari Allah ba zai ba shi ya yi wannan nafila sai ya roƙi Allah Allah sa zai je fashi ya samu sa'a ba zai samu sa'a don akwai hadisi da ya ce Allah khairan ya roƙi Allah alkhairi an gane ko ko jama'a wannan lokacin addu'ar jama'a ya fi ƙarfi bayan la'asar sai an ce idan liman ya zo ya hau min bari ka ga idan da sallah ai ka zo ai kai tayyatul masjid zaka idan liman ya fara ba wani sallah za ka je saboda haka magana da gaskiya jama'a ya fi ƙarfi din ne bayan la'asar domin abu da zai ƙara maka haske da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam da ƙasa sai ya aje shi bai busa masa rai ba sai bayan la'asar ranar juma'a sai bayan la'asar bayan la'asar sai aka fara hura yadda imam ibn kasir in ba manta bai ka tafsirin sa gargaji mani Allah khuliqal insanu min ajal an halicci mutum daga gaggawa da aka fara halitta halitta sai aka halitta wa idonsa mai idon ya budu don idan yana gani ya gani ana yin saura ana halitta ana sa rai a hancinsa ba sa sai ya ci shawa sai aka sawa harshen rai sai ce alhamdulillah sai annabi adam ya ce ya Allah a yi marmaza a gama busa mun halitta kafin rana ta faɗi shi na fani Allah khuliqal insanu min ajal an halicci mutum da gaggawa sa'urikum ayati fala tasta'jil to shi yasa ibn abbas yayi wata tambihi Tun da Allah ya busa wa annabi Adam rai ranar juma tsakanin la'asar zuwa magariba to wannan lokacin ne in kai addu'a Allah zai karba ina fata an gane don ya dace da lokacin da farkon halitta irinka aka busa mafarai wannan shi imam turmuzi ya ci gaba da cewa haddasa na ishaq ibn musa al-ansari قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي خير يوم طلعت فيه الشمس في يرانا درانا تقول يوم الجمعه رانا الجمعه amma abin da zai baka mamaki yau al'ummar duniya kusan gaba ɗayansu ba sa girmama ranar da yake da daraja a wurinsu yanzu ka ɗauki kirista wani rana fi daraja a wurinsa tunda ya cancanza ranar lahadi amma sai ga ranar lahadi ba zai bude shago ba don daraja rana amma a ranar zai je sha giya kuma ko ko a bible da magiyan haramun kaga kenan a shirme kenan za ka iya ka samu musulmi bara a ranar juma'an za a yi aure to tunda za a yi aure ranar juma'ar sai a samo mafulan mashin a cire shi a sha kwaya a wannan ranar juma'ar za a yi aure a danse a yi rawa har wannan bai mutunta ranar ranar juma'a fa dan uwa ba karamin rana bane ka zo kana iskancin ka ranar juma'a kana rawa kuna fati ranar juma'a kuna kada ganga ranar juma'a fa annabi ya ce fa idan alfijir ya keto kafin gari ya waye hatta gawarkin da suke kabari suna iyo don sun ɗauka za a busa kau annaban Allah gaba eh, mala'iku Allah cak suke shiru suke yi don kowannensu ya ɗauka kafin rana fita zai ji an busa kau sai rana ya fita shi ke na kowa ya saki jiki ba ƙaramin rana ba ne rana ne da Allah yake cewa fa idza qudiyatis salatu fantashuru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katiran bayan juma'a da kuna fita ku nemi ku nemi falala Allah ku ambaci Allah da yawa a ta salata nan amma shi a wannan ranar zai rawa bayan juma'a saboda haka ba karamin rana bane rana ne fa na tashin kiyama wata rana fa ba daɗi zai rabu za a waye gari da shi duniyar gaba ɗaya za a kalmashe ta a ce ta zo ƙarshen shi ke na ranar juma'a ne za a yi saboda haka ba ƙarfi rana ba ne fi khuliqa adam a rana aka halitta annabi adam wa fi udkhila janna wa fi da min a rana aka sauka da shi da aljanna wa fi sa'atu a cikin akwai lokaci fi kuwa abdu musulmi salli kaga annabi na ga muku sallah addu'ar yayi sa sallah bawa ba zai gushe ba ba zai dace da wani lokacin ba yusalli kaga muslimun ka da musulmi ya zo yusalli yana sallah fa yas'alu Allah fiha ya roki Allah sallah shay'an wani abu to a sallar azmi shi da ruwayar ibn Abbas wa huwa qa'imun ko ruwayar ibn Abbas ko wani makamanta haka ibn Hajar ya ka cikin bulugul maram illa atahu iyyahu sai Allah ya bashi abin da ya roga bisa sharuɗan da na gaya muku shi a baya sai Allah ya bashi shi sa ruwayar bukhari yace yas'alullaha khairan ya roki Allah alkhair a ruwayar ibn majah hadisi abilu baba yace malam yas'al haraman muddin ba haramun ya roka ba sai Allah ya bashi sai ci gaba da cewa qala abu huraira falakitu abdullahi bin salam fa zakartu lahu hadha alhadith na hadu da abdullahi dan salam na ambata masa wannan hadisi fa qala sai ce ana a'lamu bi tilka sa'a ni na fi kowa sanin wannan lokacin in ji waye in ji abdullahi dan salam faƙul sai aka akhbirni biha ba ni labarin lokacin wala tadnan biha kada kai min rowa wa ma wa alal ghaibi dhanin tadnan qala sai ce hiya ba'd al asr ita ce bayan la'asar ila an taghruba shams har rana ta fadi kul sai kai fa kaifa takunu ba'd al asr to ya zaka ce bayan la'asar wagar kalar sa hakika kuma annabi ya ce wa tubu abdu muslim wa yusalli wa muslim zai dace ba yana sallah a lokacin wa tilka sa la yusalla biha ai bayan la'asar ba a sallah wa kala abdullahi bin salam sai Abdullahi dan salam ya ce alaysa qad qala sa anan shim annabi ya fada bane man jalasa majlisan wanda ya zauna a wurin zama yanta zuru sala yana jiran sallah fa fi sala yana sallah sai ka shiga masallaci da niyya a ranar zaka jira magariba <laughs> ina ba san gane zaman nan da kai sai ka daga hannu ka roki Allah qultu bala sai na ce kwarai ko Allah sai da fawa zaka shine wannan to kaga kai in ka gamsu da ba a nazira illa la'asar sai ka shiga ranar da suna zaka jira magariba sai ka tsaya a masallacin kai in ko dama ka ka gamsu akwai hadisan da suka ce dama an hana nafila in rana ta yi ja ne an gane ko ko kuma ka ce a'a mai yiwa wannan banda ranar juma'a ga wanda zai wannan sallah don addu'a don yana cin zawatul asbab zawatul asbab ko ana yin su ko da yaushe qala abu isa wa fil hadisi qissatun tawila a hadisi na akwai qissa doguwa akwai qissa doguwa qala abu isa wa hadha hadisun sahih qala wa ma'ana qawlihi akhbirni biha wala tanhan biha alayya shine la tabkhal biha alayya kada ka yi marowata wa dhinnu al bukhlu rawa wa dhinin an ce zalim shine almuttaham wanda ake tuhuma yau na so mu je hadisi 410 hudu da goma amma yanzu na ga sura sha takwas ma mu je 410 hudu da goma sai mu tsaya nan ko yau na ga lokacin ya gafi da yawa abu na faɗa na daidai Allah ya ba mu sa kuskure ko ko tuntuma ya sha Allah ya taimana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ladan zo mai jira sallah ta hama ya ce wani